Latifa Hassan ‘yan Nijar mai shekaru 24 a duniya, ɗaliba ce kuma tararuwar wani kamfani mai ƙoƙarin ganin ‘yan mata sun sami ‘yancin cin gashin kansu. Latifa ta ga mafarkinta ya zama gaskiya a shekarar 2017 tare da manhajar tsaro app a kwamɓalar itakara, manhajar da ke takaita lokacin zuwan masu ceto a wuraren da aka samu hatsaruka. Latifa ta zama sarauniyar kyawu ta Gik Afirka ta wannan shekarar 2018 a gasar ‘yan mata mafi kyawu kuma mafi hazaƙa a fasahar zamani ta sadarwa da ta gudana a Kigali babban birnin Rwanda. Bambancin Latifa da sauran shine tana fitar da sabbin abubuwa. Mulai Sidi jami'i ne a cibiyar Sitman. Sabon sauyi ne ta kawo ta halarci gasar da muka shirya shimfiɗar ranafiyar mai lakanin Miss Geek Africa. A can ta yi gasar ne tare da 'yan takara mata ɗari biyu na ƙasashe daban-daban. Nagartar sauyin da ta kawo ta hanyar fasa'ar projen nata ne ya nuna bambanci da sauran. A can ma ita ce ta ci galabar tukuncin farko. Latifa ta yi kira da a kawo ƙarshen auren wuri da na dole. A gani na matasa 'yan mata suna yin abubuwa na mamaki idan aka kama musu suna yi ya wuce nan aure yana zuwa. Amma ya kamata a ce ta samu wata diploma ta iya ɗaukar nauyin kanta da kanta. Saƙon da nake aikawa iyayenmu kenan su bar mu ci gaba da karatunmu har ƙarshe. Latifa Hassan na taka rawa sosai wajen samun sauyi a niger in ji Ilariya karnivali ta asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya a a Nijar. Matashiyar mai hazaƙa tana bisa turbar kawo canji ci gaba dangane da ƙasar Nijar. A taron Majalisar Ɗinkin Duniya na watan Septamba da ya gabata, Latifa Hassan ta wakilci muryar matasan Nijar gaban dukkan shugabannin ƙasashen duniya don ta kawo goyon baya da tallafawa dangane da jadawali na dubu biyu da talatin na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sarauniyar kyawu ta Gik Afirka ta yi kira ga 'yan mata su su bayyana iyawarsu. A ƙasar mu ni na tabbata muna iya yin abubuwa da dama idan muka mai da hankali. Kenan mu yi ƙoƙari mu samu abin da muke yi domin a san da mu cikin wannan duniya da ba ta yi muna adalci. Usular 'yanci da kyautata rayuwar yara ta kasashen Afirka ta nuna cewa halin rayuwar ɗiya mace matashiya a Nijar na tattare da matsala inda kashi 76.3 cikin 100 ke aure kafin su jika shekaru 18 da aihuwa. Nasarar da matashiya Latifa ta samu za ta iya zama abin koyi ga matasan 'yan mata da kuma iyaye.